A rahotonmu na matasa, dandalin VOA na ci gaba da kawo muku ra'ayoyin matasa dangane da zaɓe mai karatuwa. A yau, dandalin VOA ya samu zantawa da wasu matasa wanda suka yi gangami don gargaɗin gwamnatin tarayya da kada ta kuskure ta ce za ta ɗage wannan zaɓe kamar yadda jita-jita ke nunawa ga hiran ɗaya daga cikinsu. Sunana Muhammad Sunusi Jibrin. Daga wace ƙungiya? Daga Egalitarian Society of Nigeria. e daga kogi nake north central to um, shi me makasudin taron da kuka gudanar a yau yawa taron da muka yi a yau a garin kano mun yi ta ne don mu sanar da gwamnati da ita kanta inec da kuma wayansu wanda suke da haɗin haɗin hannu gurin gudanar da zaɓe mun zo ne mun yi zama da kungiyoyi da dama akan wannan batu cewa mun ji ana so a daga zaɓe don haka muka zo muka yi mitin kuma muke so mu sanar da gwamnati cewa mu matasa ba mu yadda a ba da wani dalili cewa za a sake daga zaɓe ba Mm. ok to yanzu eh, misali idan aka ce za a daga zaben har zuwa mm. wani lokaci sun matasa kuna da wani abin da za ku yi yes kwarai da gaske muna da abubuwa da dama wanda za mu yi wanda ita gwamnati ba za ta ji daɗi da hakan ba muna da abubuwa da dama saboda in zaben nan bai gudana a lokacin da aka sake sa ta ba akwai matakai da dama wanda za mu iya ɗauka wanda gwamnati ba za ta ji daɗi ba misali daga cikin matakai misali za mu fita titi za mu fita titi mu sanar da mutane kuma mu sanar da ita kanta gwamnati kuma za mu yaɗau wasu matake kamar ba za mu in dai zaben ba gudanar ba kamar polisa da 'yan sanda ba za mu iya sa doka cewa ba su yi sasa ce wani law din najeriya ya yi aiki a kan kowane citizens ba. Wannan yanayi da ake na matsalolin tsaro kuna tunanin hakan za ta yi? Za ta iya yiwuwa, za ta iya yiwuwa sosai saboda ya faru a kashashen waje da dama wanda mun gani. In dai ba haka muka yi ba gwamnati ba ta san cewa matasa gaskiya sun gaji ba. Wannan matashi ya ce muddin gwamnati ta ce ta ɗage wannan zaɓe to lalle kuwa za su tada hankalin gwamnati. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.